ce ba ki da hankali amma ko kin san me yake shirin yi kuwa kin san masifar da yake shirin cilla ma ciki kuwa ba zai yi ba ba zan yadda da wannan tsarin ba ha kawai don me an gaya miki cewa iya kudaden ki ne kawai nake nake transaction account dina kudaden mutane da yawa ne a hannayena ba zai yi ba dole ne dole a cikin abu guda biyu sai dai ki guda daya shi shi a kashe shi tunda ba zai yi ya ce ba za ki tsaya kan mutum ɗaya ba dole sai kin haɗa mutane da yawa sai kin je gun wancan kin je gun wancan ko wani abu ne da shi na musamman da ya fi na ragowar to dole ne shi a kashe shi ke kuma ki tarkata ina ki ina kiki ba wannan garin to ina kake so in je duk inda ke ga dama ma kike kamar ya duk inda na gada ina zan je babu inda zan je in ba garin nan zan na wani gari zan tafi ba ki da gidaje da yawa dole dole sai kin zauna nan ki tafi wani gurin mana wani ba sai kin jalla masifa ba zai yi ba kin ga katime ki saurare ni da ki sai me nake so da ke a kashe yaran a kashe yaran kada na sake ta sa. Abbas, ranka da kai. Wannan yare da abubuwan da take aikatawa ba yankanta ba ne. Gaskiya ne. Definitely akwai wanda take ma aiki. Akwai wanda ya sa ta take yin wa'innan abubuwan da take yi. Ai ranka yi daɗe ina ganin wannan mai sauƙi ne. Mm-hmm. Yes. Abin da rami na farko shine kawai mu gano abokanan mu'amalarta. Yes. Haka ne. That's the point. To abin da nake so da kai yanzu eh. ka tashi ka je a shishirya duk abin da ya kamata a yi ko a je a wuta. Ok sa. Eh. Na gode. Hello, Ridwan. Allah kai maza maza ka zo ofis ina son ganin ka. yawa ina so ki bani haɗin kai sosai kada abin ya kai mu ga ɓacin rai na san kin san ka ta sosai ko na san ka kawata ce amma mun ɓata Kina nufin biki gane ni ba? Ban gane ki ba wace? Duk alkhairin da na yi miki duk abin da na yi miki a asibiti na rinka kula da mahaifiyarki ba tare da kin bani ko sisi ba. Kin ga malama ba haka ake gwada Sai ki yi min bayani yadda zan gamsu in gane. Amma kina min magana haka ta ina zan gane? Eh? Ta ina zan gane ki? Ai ba haka ake magana sai ki min yadda zan gane in gane. Ki canza hali. Damfara ba abin yi ba. Ta gane ni damfarar nake. Ke kuma wa san da kike kika maka ke da aikin asibiti. Ina Ban san gidansu ba, ta dai kawai na sani. to amma ke ya zama da da ke da ita ba ki san iyayenta ba ba ta da uwa ba ta da uba hasali ma ita abar tausayi ce a labarin da ta bani ta samu damar shiga harkar damfara ne saboda ta san kwamfuta sosai damfara kuma kwarai kuwa amma fa ta intanet yahoo kenan ko To ji kuma menene sana'arki? Kawai dai ina ɗan dabaru na ne. Ɗan dabaru kamar wani iri? Kaga yalla bai kawai dai mu magana akan kursun abin da ya kawo. Kursun kuma? Wace ce kursun? Ok, Ashe kuma kuma da kartun kun san ta ko? Kinga. Da wani suna take social network? Ba ta yin kowanne daga cikinsu. ta ce lokacin ta neman kuɗi ne ba ta da lokacin wasa um, kina da wani hoto tare da ita da kuka ɗauka ku kuma hotonta babu um, abbas sa Allah ne akwai abu guda wanda ke ta damu ni akwai abu guda wanda ke ta damuna taimako ya yi karanci ku duba jinsina yaushe ne mara shi za ya fara yin murna mu bar ci da sha babu su a ƙaunina cutukan nan da ke hauhawa hawa a yankina rashin kuɗi sannabin ajali da ciwo na, masu hannu da shuni ku fara dubawa mikiya mikiya mikiya mikiya an samu tana? ɗan kai daɗe. hotunan nan ban samu kamayya ranka ya daɗe ba barazanar da ba mu yi musu ba kai ne da ikirarin ma da na zo sel zan wuce da su suka dinga kuka suna ihu suna su ba hoton nan ranka ya daɗe ka fusiri na mana hankali fa yaran nan ya za a ce hoto wanda an ɗauke shi kuma a jeye ne kuma a zo a ce ba a gan shi ba ai wannan rena hankali ne suna ina yaran a gari dai suna na da su gaskiya ya kamata mu dage akan kitsan nan ya kamata mu zage dantsi sosai mu shiga mu fita duk da za mu nemo yarinyar nan mu kawo ta saboda ni fa ina jin tsoro gaskiya kada a zo a shugaban kasa akan wannan kes namu a ziga shi a ce ba ma kokarin komai a zo a canja mana wurin aiki saboda ka san mutane yanzu haka wasu ma suna da kan ɗinsu suna so a kawo su position ɗin da muke da muke kai babu dama to za a yi amfani da wannan damar a je a tusa mu shugaban ƙasa baƙin jinin mu ka gane ya sa a canja mana wurin aiki ka gane abin da yake nufi labai a canja mana gurin aiki kuma ah. kamar ta yadda ƙasa ta mu take dan ƙasar nan ne fa kai wannan abu ne mai sauƙi aiki gaskiya ne sa ah, baby abubuwan nan sun shigo dala miliyan goma sha ɗaya abin da ban sani ba shi za a ajiye su akawun daily ko kuma za a rarraba su ne a zuwa masu akawun zancen a ce za a raba su wani account ko a raba a wani account ba zai yi ba na fi son a ci gaba da aikin nan business nan ba wani raba account da za a yi a ci gaba da yadda aka fara kawai ya fi daɗi hakan ba laifi ba ne kuma magana gaskiya Bibi, wata matsala da ni ma ya kamata a ce dan sake duba wannan dina a harkar da gaskiya ina matuƙar shan wahala ya kamata ce an ƙara mun abin da ya kamata a ƙara mun wasan ta tina ya kamata ya wanda ake ba wannan business din amu babu wani zancen soyayya ba tabbata da wata alaƙa da soyayya to ai maganar soyayya na in ji na ce soyayya kuɗi na ce eh, ya kamata a kalla in ta buga eh, shi ne kawai

Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya barkan ki dai. Yawwa. Dan Allah so nake ki dan taimaka mana in cikin gari zaki. In taimaka maka? Eh da Allah. To shikenan ba damuwa shiga. To na gode. ta yaya aka yi na ganka a titi kai kaɗai a tsaye motar da na hau ne su ne suka sauke na anan da yake na ce musu ina neman hotel da dan sauki sai suka sauke na anan sai na duba na gani kuma sai na ga ashe cikin garin da nisa daga nan zuwa cikin to ai daga nan zuwa cikin gari yana da nisa ya za a yi kuma ka ce wayan masu moto su za su gaya maka hotel inda da za ka sauka daga wani gari ka zo daga lagos lagos dama lagos akwai hausawa ne kwarai da gaske akwai sosai ma kuwa iyayenmu ne suka haife mu a can iyaye na yan kano ne su so suka haife mu a can nan din ma na zo ne neman wani aiki na zan yi interview to amma ya ban da ƙananan kaya ba <laughs> ai kwata-kwata mahaifinmu baya barin mu ma masa wani kaya in ba a jamba ba amma ku ya burge ni bai bar al'adar shi ba kenan <laughs> to shi kenan amma yana da rai kora ya rasu ya rage da rasuwa amma na zo nan arewa ne domin kafa nawa iyali to Allah ya ji kansa to yanzu abin da za a yi yanzu ni bari in je in nema maka hotel mai sauki in yaso sai an ajiye na gode kwarai da gaske bayan layin da muke kira wanda muke da shi baki da wani layin da kika sani nata wanda za mu iya samun ta a cikin shi ni ba da wata number ta number ta ɗaya ce kuma a kashe take mikiya mikiya da wani suna ta rijistar layin ta saboda duk mun duba layukan da muke kiranta babu wanda ta rijista a ciki ita ai siyan layi take a kasuwa mai rajista da ta gama abin da take kawai sai ta yi da shi mikiya yau hangen ta yayi musa. to wake shi kenan babu wata alama babu wani abu wanda za mu iya kamawa mu ce yau mun samu yarinya na taurin ta bangaren ki ba kawai ki bace wai wallahi Allah ya ni babu wani shaida da zan iya baka saboda ni ban san kuma ya ba Abbas zo ka saka min yarinyar nan asal kamar da rashin mutunci dan Allah dan annabi Allah bai kai hakuri wallahi ni ban san komai ba dan Allah ka ba abin da ya sa na dogurin ka ji labarin an ce mun kai shege ne wannan ne dalilin da ya sa na dogurin mun mata da kalla da kai ina da kuɗi a account na kimanin dala miliyan ɗaya shi ne na zo mu haɗa dil da kai ka ce kai ƙaramin ƙwaro ne ka san wani abu ɗaya a iya yau kawai na buga harƙalla ta sama da dala miliyan ɗari shida saboda haka harƙallar ka ta dala miliyan ɗaya ba wa abin da za ta gane kada ka damu amma za a yi ba ba don komai ba saboda ƙara wa irin ƙwarin gwiwa zuwa nan gaba ku dinga nemo manyan harkar loli kuna zuwa da su. Me ya benefit ɗinka a cikin harkar nan da zai? Wannan harkar ta ka? Mm. Za a yi ma shi kyauta. Sai mai gida, Allah ya ƙara ka. Sai mai gida, Allah ya ka. wannan ba komai bane Allah ya fara ma kai ma ka samu gwiwa gaba ka dinga zuwa kana kawo manya-manyan alƙulumi ka gane gaskiya ne amma wannan dala mu ne ta yi gaskiya ne da ke har da mun a akalla tare da ina yin kuɗa na amina da amina Hello? Ridwan ne Hajiya. Ki taimaka min ki ɗauke ni daga wannan wajen. Wallahi 'yan iska ne a wajen, sai faɗa suke ta yi. Ok to, kar ka je ko ina ina zuwa ka jira na wajen. Ina zuwa. gaya miki fa yara ƙanana 'yan mata sun taru a gurin babu abin da suke shan shaye-shaye a nan nan an na gaya miki a kan wata mace aka samu wani aka bar mamashi wuta a ciki abin da ya ɗaya ma hankali kenan to yanzu za ka iya zama a gidana? ya hana da kin amince da gudu ba zan zauna ba amma fa gidan nawa fa karami ne kuma ba mai kyau ba ba komai ni dai ba kwanta ban tashi ta interview ba na ne zan yi ke ba nan ba amma kaga kiran ya yi girma ko? Eh, na ga kiran da girma. Kuma ke kaɗai ke zama a gidan? Wallahi ni kaɗai ce a cikin gidan. Ni student ce a nan garin. Sai na ce babana ba na son zaman hostel saboda ba na son takura. Sai ya ce mututun da yana da gidan nan in zo in zauna. Mikiya yau hangen Yanzu dai kaga.

ai kwarai da gaske to yanzu ba wani matsala ko a'a ina da matsala guda ɗaya yunwa nake ji sai dai kuma gashi ne kaga ba girki nake ba gaskiya eh. amma bajja kanka in so mu je mu siyo mu dawo to to da kanka eh zan binne mai eh? zan binne mai ciki fa zo mu je shiga mu tafi